Eh, to kamar za a iya cewa a ne wanda jama'ar ta sokoto suka jima suka dakon wannan al'amarin haka ma sun a makon da ya gabata ne aka zaci wannan al'amarin da sai dai yiwu ba ce a yau din nan bayan da aka yi wani gangami na mafi akasari matasa a kofar fadar gwamnatin jihar sokoto inda a nan gwamnan ya bayyana wato cewa ya canza sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP mm. saboda wasu dalilai da ya ambata da dama. Kamar waɗanne dalilai ne kake gani suka sanya gwamnan ya canza sheka? Yake eh, dalilan da ya bayar dai shine ya ce dama a jam'iyyar PDP suke kuma wato an je an su an ba su tabbaci na cewa za a samar da gyara bisa ga abubuwan da suke gani kamar kasar tana tafiya ba daidai ba amma kuma ya ce abin takaici gare su su a tunanin su ba abin da aka yi kusan ba wani abin da ya ci gaba sa'annan dukkan alkawuran da aka yi da su aka yi wa yan siyasa da aka yi wa yan kasa gaba ki ɗaya ba wanda aka cika ya gwamnati tana tafiya ne dai haka nan kara matsaloli na ƙara ci gaba sa'annan yan najeriya na kara shiga cikin hukuma. wani tasiri kake gani wannan canza shekar zai yi a zaben shekarar dubu biyu 2019 da ke tafe? to a musamman a masu lura da al'amuran siyasa a jihar sun daɗe suna wato nazari suna kuma yin sharhi dangane da waɗannan al'amuran. A na mm. farko ana ganin gwamnan kamar zai fuskanci kalubale ne guda biyu. Na farko dai kasancewar abokin tafiyar sanada wato tsohon gwamna sanata aliyu maza takardawa muku da a da ana ganin kamar tare suke tafiya to shi bai koma ba ana ganin ya ci gaba da kasancewa a jam'iyyar apc mm. wanda kuma kowa san cewa irin jama'ar da watakila yake da shi ana iya ganin cewa wannan na iya kasancewa kalubale ga shi aminu waziri tambuwar amma a nan jihar sokoto haka kuma tunani da kuma irin goyon bayan da ake ganin shi shugaban kasa muhammadu buhari yana da shi musamman a wannan jihar ta sokoto kamar sauran jihohin arewa maso yamma a da can ma ana ganin kamar a guguwar buhari kamar da ake faɗa ta yi tasiri sosai wurin cin gashi mutane da dama wasu na hasashen cewa wata kila wannan ka iya kasancewa kalubale shi kasancewa a yanzu baya tare da shi wato jam'iyya ta shugaba Muhammadu Buhari. To ya kake gani al'ummar jihar Sokoto suka karbi wannan canza shekar da gwamna Aminu Waziri ya yi? eh to kin ga dole idan irin wannan ta dama ita siyasa ai rarrabe ne gida gida ne a daidai lokacin da za a sami suna murna wasu kan dole kin san ba za su ji daɗi ba ana hakikalin gaskiya za ki ga cewa abin kamar an samu rarrabuwa gida biyu hmm. yayin da wasu ke gani kawai wato umma ta gaida aisha a saukar Rasha. wato sun ji daɗi ma da ya fita wasu ma a shafukan sadarwa suna gani suna rubuta cewa sun sun ma da cewa ya fita saboda suna ganin cewa fitar shi ma ita ce ita alkhairi ga jam'iyyar APC to haka kuma wasu kuma suna wato nuna bakin ciki ne na ita daga jam'iyyar da ya yi kasancewar wata inda su suna goyon bayansa kuma suna ganin cewa an masa ba daidai ba don haka wajibi ne ta kaura zuwa wata jam'iyyar da suke tsammanin za a yi masa adalci a cikinta. ina mafita linzami ya ɗinke mini sama gwiya sama gwiya sama gwiya